الفقه الواضح يوكما مدوكو صحيح فقه sunna. nagartacce ingantaccen fiqh da ya tabbata a sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarashin sunansa wa adillati sahihu fiqh sunnati wa adillati wa tawdih madahib al-a'imma mai wannan littafi ne abu malik kamal ibn sayyid salim wannan littafi shi ma za mu wari kamar matsala kwaya uku zama ƙari a kan karatun da muka yi na littafin sujudu sahwi na muhammad bin salihin isaimin allah ya ɗansa da rahama matsala ta farko da za mu yi magana a kanta cikin wannan littafi wanda shi ne mujallade na farko imana da mujalladai guda bolin bolin guda uku sifili uku ne wannan shi ne na farko da shi ne a cikin wato matsalolin da ya kawo shafi na 467 ya yi matsala da yake cewa idan hal imamu fi sala idan limami ya yi mantuwa a cikin sallah ya za a an karar da shi ta ya za a karar da shi cewar ya yi kuskure ko mantuwa ta sarkafe shi shi ne ma da yake yushira'u ulin ma'mumi tambihu imami an shar'anta wa mamun da ke bin liman sallah faɗakar da limamin an karar da limamin idan saha idan limamin ya mantuwa a sama wa ya kudu zalika ana ku an karar da limamin ne idan ya mantuwa a sallah bi tasbihin rijali maza su yi tasbihi da yin tasbihi daga ɓangaren maza idan limami gurin tsayuwa ya zauna ko gurin zama ya tsaya waɗanda suke bai da shi maza su ce ba, tsarki ya tabbata ga Allah wanda baya mantuwa shi to da ya ji haka ana ja masu shi da yake ɗan adam kasashe to fa abin da ke faruwa da bayi ya faru da shi to shi ne yadda ake an karar da limami ya yi kuskure a cikin sallarsa ya yi mantuwa a cikin sallarsa maza su ce subhanallah wata siko an-nisa ko wata Sikin nisa da kuma wato yin tafi ta ɓangaren ku mata su kuma da haka suke an karar da limami cewar yayi mantuwa inda jumhur wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi kai khilafan ne malik sabanin imamu na malik shi ya saba mu su suna zan shi malik ko kuma mu ce malikiya da maza da mata duka tasbihi ba yadda maza za su ce subhanallah to haka mata ma za su ankar da limami ya kuskure a cikin sallah ko mantuwa ta faru shine su ma su ce da shi subhanallah to amma jumhurin malamai mun ji bambancin abinda su suke kai da da imamu na malik ko malikiya suke me dogaran bambanta yadda maza za su karar da limami in yi mantuwa da kuma yadda mata za su ankarar da shi akwai hadisi da karɓo daga sahal dan sa'id yake cewa haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce Manna ba hushe fi salati wanda wani abu ya afku da shi ta bangaren mantuwa a sallarsa wanda wani abu ya bujiro masa a sallah da ya sa shi mantuwa cikin sallarsa fi salati a cikin sallarsa fal yaqul subhanallah to ce tsakiya tabbata da Allah wanda baya mantuwa ni kuma matsina na bawa mantuwa ta karkafi ne wafi lafazin a wani lafazin kuma idan na bakun amur idan wani abu ya afku da ku na mantuwa a sallah falyosar da sharijalu maza daga cikin ku ce subhanallah mazan cikin ku su yi tasbihi wannan lafazin hadisin ya fito da abin karara cewar maza su ce subhanallah kuma an karko daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi Ya ce hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce at-tasbihu lirrijal ba ne a sallah lokacin da limamin iman duwa haƙƙi ne da ke kan mazaje da suke bin limamin sallah wat tasbihu ta tafa hannu da hannu kuma don sanar da limami ya yi mantuwa a sallah haƙƙin mata ne da suke cewa shi a tasbiku abin da ake nufi da shi ɗaukan tafin hannu a doka shi a kan bayan hannu ba haka ba ba tafi da tafi ba a tafin hannu a kan bayan Kan ibada haka to shi da ya ji haka ana sallah ya san safa to wannan shi ne abin da aka ce mata hikimar da ke cikin wannan ƙoƙari dai ake har ko da yaushe a yaki ce shi ɗan daga cikin sallah kada wannan tasbihin na mata ke ɗan yi amfani da shi ya ɗauki hankalin liman su za shi yasa muryar matan ba ma a so ta rata sai aka ce tafi hannun shi in yi da haka a sallah ya san da matsala su kuma za su yi da ma duk su da su eh, da liman da mamu ai duk maza da tafiya da yake ko eh. kamar yamma ka ji gwangwaran ai sai ka sun ce ba mara shi hankali da ita to wannan matsalar tana gaya mana yadda ya kamata a an kare da limami idan ya mantuwa a sama su su malikiya kamar da muka faɗa su sun tafi a kan cewa da maza da mata duka tasbihi gidan su suna kyamar ma a ce mace ta yi wannan tafin a cikin sallah amma malam mai wannan littafi abu malik yake cewa amma wannan hadisin ko hadisan hujja ne a kansu hujjar jumhur tarin jayi su, saboda bayani ya fito karara cewa an ce maza ga abin da za su yi mata ga abin da za su yi wannan ne matsala ta farko ita kuma wannan matsala ana tafiya akan wannan tsari idan ya zama to hakan zai iya zama mafita an ankara da liman ya ankara kuma ya san kuskuren da iya ya gyara kuma al'amuran su fi amma idan bayan yin tasbihin wannan bai iya wadatarwa ya fahimci abin da ake nufi da shi ba ya halatta a yi masa ƙwalo-ƙwalo kamar irin yadda ya faru da manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai su ba su mayar yi tasbihin ba har sai da yake assalamu alaikum da su sun zana ta hiyar farko a ta biyu a sallah mai raka ku zaton sun an gama wannan biyan an gama tahiya manzo zai tashi a tafi ta uku ko sai raka sallah to ina magana ka ce subhanallahi ina magana aisha shi ne sai ɗaya daga ciki ce ya manzan Allah rage sallah aka ta dawo biyu ko komantawa kai shi kuma a sanarsa ya yi sallah daidai saboda mantuwar da ta sarƙafe shi bai matan ya yi sarƙafe da ce a'a ba ɗayan da ya faru ni a sani na ban manta ba kuma ba a rage muku sallah su da ne ce ai kwa lallai kamar Tun da dai ba rage mana sallah kuma su ta faru kaga wannan duk yadda za a yi an karar da shi ake saboda haka idan wancan an kararwa ba za ta iya amfanarwa ba ko kuma an yi ta ba ta gamsar ba da ya halatta a fito ƙwalo-ƙwalo a galibin abin da yake faru kamar matsalar da na ba mu misali satin da ya wuce na limamin da zai zauna ya yi da farko sauran kaɗa ya manta ne ni ba su kace subhanallah ya koma ya zauna suka ji mai maimakon yi da bai jada ta yi suka sake cewa ya yake to kowa ya tunda da ya tsaya an je su da ya zauna an je ba to ya je mu to kaga da da aka an karar da shi suka yi subhanallah ne to shi ya halatta ce me ke faruwa ne sace ai sujada ɗaya kai taura ɗaya kaga an wa? ta zama sai an masa ƙwalo-ƙwalo bai iya gano abin da ya faru kamar yadda su ma ɗin inda suka ce subhanallah ya dawo da ya zauna suka sake cewa subhanallah suka je dubu sai ce su zara an gane ko to kaza cikin sauki ta a je da abin da kira ka ko da ga mana wannan shine matakin farko da ake in bai gamsar musu ya tsallaka matakin farko ina ga amfani wani matsala ta gaba ita kuma wannan matsalar abinda mala yake cewa ya kawo ta a shafi na ɗari hudu da saba'in da hal yutashahhadu shin ana yin tafiya? bayan gama sujjada ta gyaran sallah ko ko ba a yi mun karanta a karatun da muka yi baya gabata cewar sujjadin da ake da su kala biyu akwai sujjadi biyu kafin sallama su ake cewa sujudul qabliya akwai kuma wanda ake yi bayan sallama su ake cewa biya. idan bada za mun san dalilin da yake sa a yi wannan da dalilin da yake sa a yi wannan cewar an yi raki. a yi in an yi ƙari a yi ba an yi kokonto amma an samu rinjayen ɓangare a yi me ba a ko an yi ba a iya samun ɓangaren da irin jaya ba a yi a mun yi wannan ya wuce to idan ka zo kai su a kabari za ka yi mata tahiya tunda ka gama tahiyar ta sallar da ka. shin kan ka assalamu alaikum sai kai wannan sujudin guda biyu su ma sai ka musu tahiyar su idan wata tahiyar biyu nan ko ku a'a sujudin ka na bayan sallama ne da kace assalamu alaikum kowa ya sallama sai kuma ka tafi ka yi su shin da ka ɗago daga yin su za ka yi musu sanya ko ba za ka yi an fahimci bayani shi ne sai mana yace li ahalin ilmi fi hadhihi al-mas'alati arba'atu aqwal malamai a wannan matsalar suna da bayanai maganganu ɗaya har guda hudu sai ce amma don kan wahal da kai a sakkuka mafi ingancin zantuttukan nasu shi kawai zan gaya. sauran kaka wahal da kanka ga abin da ya fi inganci annahu la yutashahhadu ba'da sajdatayhi sahaw yace ba a yin wata tahiya bayan gama sujjadu biyun da ake na gyaran sallah li'adami li'adami hubutihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace dalili saboda rashin tabbatuwar yinsa daga annabi Muhammad ina da aminci Allah su tabbata a gare shi wa inna ma'tamada man qala bihi yace haƙiƙa waɗanda suka ce za a yi wannan tahiya ko a kabali ko a ba'adi da wanda suka ce a kabali za a yi kawai banda ba'adi da wanda suka ce duka za a yi an fahimta wasu suka ce a kabali za a yi banda ba'adi wasu suka ce a da kabali da ba'adin za a yi to ice wanda ba suke cewar a yi dai sun dogara ne ala ma wuya min hadisi imran bin husayn akan abin da aka rawaito na hadisin imran dan husayn annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam hadisin na cewa hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla bihim fasaha yayi sallah tare da sahabbai sai ya mantuwa fasada da sajdatayni sai yayi sujjadu guda biyu thumma tashahhada sannan ya bi bayan sujjadun guda biyu da yin tahiyya thumma sallama sannan sai ya sallama to bayan malam ya kawo wannan hadisi sai ce shabun wannan hadisin shabi ne idan malaman hadisi suka ce shab kamar abin da bahaushe yake cewa saniyar wari shine sha ma'ana an samu wasu hadisan ingantattu tabbatattu da suka tabbata ta hanya karfa da ta wannan karfi amma ba su zo da maganar yin ba shi kuma wannan da bai kai su ƙarfi ba kuma ya zama daban da su ya safa mu an fahimta to irin wannan hadisin malami suke cewa hadisi sha ko da wanda ya rawaje shi ya ingantacce amma ga wasu wanda suke irin sa ta ingantattu fiye da ɗaya to yiwuwar kuskure a gurinsa ya fi sauki yi yiwuwar kuskure a gurin rututu so da yawa zai ce kuskure shi kada ce shi ne an fahimta to sai ce wani hadisin shafi ne shi ya sa imam abu da wasu ya wace shi haka imam zai ma ya rawace shi ibn jarud da ma wasu su sun rawace shi imam bai haƙi da haka ya raunata shi ibn abdul ya raunata shi ibn taimiyya ma ya raunata shi da wasu su jingim cikin malamai haka nan malam muhammad nasir bin albani allah ya ji da rahama cikin littafin irwa ulgal shi ma yace hadisi ne mara inganci to wannan yasa sai malam ya fito tunda dogaran da suka dogara da shi hadisi ne mara inganci kenan abin bai tabbata daga manzo wannan yasa wannan cewar ba za a yi ba ya fi inganci akan aiki yace wa huwa shadhun la yasif wannan hadisi shadi ne bai inganta ba wani da shekul islam don haka shehin musulunci ibn taimiyya ya ce fa inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah kira da mace Allah su tabbata a gare shi qad thabata anhu annahu sajada ba'da salam ghayra marra ya tabbata daga manzo cewa yayi sujjada bayan sallama ba sau ɗaya ba kama fi hadisi bin mas'ud kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan mas'ud lamma salla khamsan lokacin da manzo ya sallaci raka'a biyar wa fi hadisi abi huraira kuma haka ta faru da manzo ya sujada bayan sallama a hadisin da aka rawaita daga abu huraira hadisin da ya daini hadisin mutumin nan mai dogon hannu wanda na fi ambaci bayanin sa ɗansu da manzo rage aka samu ko mantawa to da sai ta ba wannan da aka dawo aka kira da ma aka zo aka cika fa sai zo in sujada ba wa ibrahim bin husayn kuma ya tabbata a cikin hadisin imran dan husayn wa laysa fi shay'in min aqwalihi amrun bitashahhuri ba'da sujud babu wani abu da ya tabbata daga rajistukan manzo sallallahu alaihi wasallam game da yin umarni da aitayya bayan an yi sujada gyaran sallah wala fil ahadith as-sahihah al-mutalaqqa bil qabul haka kuma bai tabbata ba hadisai da suke ingantattu da aka karbe su annahu ba ba'da sujudi cewa a ce manzo ina ina yin danniya bayan wannan sujadu guda biyu na gyaran sallah ba a samu haka بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل ita kai batun ma yin tahiya bayan sujjadu biyu da ake na gyaran sallah aiki ne wanda yake da tsaho bi kadar sujjadai wanda ya kai dade wanda ake a sujjadun guda biyu gaba da, in za a yi tahiya takan dade dade wanda ta kai a cikin sujjadun guda biyu gaba da. au aksara kai ko ma tafi su ita tahiyar wa mithlu hadha ichi irin wannan aikin da zai tsawaita mimma yuhfazu yana daga cikin abin da ake haddatuwa wa yudba a kuma kiyayu wa tatawaffaru al-himam wa dawa'i ala naqli himmomi da kuma wato alin abubuwan da ka iya jawo a kula da shi a bashi muhimmanci a kiyaye shi to sun faru sun kai a ce wato an bashi kulawa ya zama an ciro shi an haka shi an kiyaye daga mutum falau kana qad shahada kici to da ko manzo in tabbas yayi tahiyar la zukira zalika da an ambata ka ba a hadisi ɗaya ba kawai la zukira zalika la zakara zalika man zakara annahu sadad da duk wanda suka yi bayanin yayin sujadar gyaran sallah to da sun ambato yin tahiyarsa bayan gama sujada wa kana da'i ila zalika إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والخفض ike buƙatar a kiyayo ya yi tahiya in dai da ya yi ya fi buƙatar da ake da ita ta bayanin abin da ya shafi kabbaran da ake in za a sunkuya ko kabbaran da ake in za a ɗauko saboda ne wanda ake a tahiya da kuma a wanta sannan kuma buƙatar a kiyayo da ya fi ƙarfi fiye da kiyayen sallama da yake an gama ta ce assalamu alaikum su su jadin guda biyu to shi ne ma da ce fa illa hadihi aqwalun khafifa abin da ya shafi assalamu alaikum magana ce mai sauki Allahu akbar magana ce mai sauki ba ta kai ya tahiya ba to amma duk aka hakaito aka gano wani yayi to ya kamar tahiya da tafiya su dadewa tafiya su ɗaukar lokaci da kuma tsawo a ce ita ba a kiyayo an gaya mana yayi ba an fahimci bayanin ya ce wannan yasa yake da cewa wannan magana wata shakkudu amalin tsawo sai ya aiki ne mai tsawo fa kai fa yankuluna hada to sai ya za su kiro irin su sallama sa Allahu akbar wala yankuluna hada amma wala yankuluna hada amma ba su kiro mai ba ba zai yi ba saboda haka sai yake cewa rashin yin tahiya a sujjadar mantuwa abaliya ko ma'aliya ne mafi ingancin magana shi ne na taɓa gaya mana idan ka samu wanda bai irin wannan karatun da kai ba shi malikiya ya karanta ya ita ya iya ya yi sallar sa ya idan mantuwar da ita sa yi sujjadu biyu na gyaran sallah ya ranga da tahiya kakkace sake sallah an fahimta ko kakka diran masa ce dai masa ai ba wannan ne abin da ya fi ba dozana shi zuwa ga wannan abu in Allah sa ya fahimta an ƙara gaba in bai fahimta ba in ya tike iya abin da ya karanta ma to an ci nasara saboda dai ba da kai yake ba kuma akwai wasu cikin magabata da suka tafi akan fahimta an fahimci bayan wannan matsala ce matsala ta uku da za mu goya da ita ita ce matsalar da mala ya kawo ta a shafi na 466 yake cewa idan saha an sujudu sahwi wa hasala faslun aw naqhun lil wudu me mafita idan mai sallah yayi mantuwa a sallah ya san sujjada ta hau kansa ya ankara ko an ankarar da shi ya san da akwai sujjada amma me zai faru sai ya manta da maganar yin ita kanta sujjadar mantuwa mantuwa kan mantuwa ke kuma da ya manta an samu wani rabuwa tsakanin gama sallarsa da yiwuwar ya zo ya wannan da ta gyaran sallar shin wannan lokacin da aka samu na raba tsakanin gama sallarsa da yin sujadin zai bata masa sallah ko ko zai wuya dawo ko ya abin yake yace musamman ma kuma ya rashin sa'a bayan an ɗau lokaci a laurin ta to zai je yi alwala izo ya ɗora da da gyaran sallarsa da sallar da ƙila alwala daban an fahimta to shine ma da yake cewa fa hal yabni ala salatihi zai gina sallarsa ne wa li lisahwi isjudu da gyaran sallah aw yastalifu salata min jadidin ko ko sabuwar sallah zai sako kada ku haƙura da ruwan nan muka mace kowa ya ɗauka kuma ta fiya ɗauka na ta ɗauka nan yake cewa amma idza a faslun qawil idan aka samu tazara ta lokaci mai tsawo an raba tsakanin gama sallah da kuma sujudin za a yi na gyaran sallah malan da alwudu in dai alwala bata warware ba falil ulama fihi qawlani malamai suna da maganganu guda biyu a ƙarƙashin wannan matsala al'awwal magana ta farko ya sa ne musala min jadi suka ce kawai isa ke sallah tunda da an daɗe sallarsa da kuma sujjadin zai zo ko inda da an samu warwarewa a rana kawai ya sake sallah an fahimta ku to akwai wannan magana cikin maganganun malamai وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافي وأحمد إمام أبو حنيفة مالك إمام الشافي أحمد تلك صور الإنس سنفة دولنا مبنى قالوا لأنها صلاة واحدة كذلك سنة ديت سنة بدا ديت وتأخي من هو ديت أتكين تكون أيكي بقاس أمس الجدين يارا فلم يجوز بناء بعضها على بعض ما أقول الفصل don haka bai halarta a gina wani sashi nata akan wani sashi nata bayan an raba tsakani da tsawon lokaci suka ce ba za a yi haka kama da wunta kada wudu'u kamar yanayin a ce ya riga ya gama kafin ya sujudin guda biyu na gyara kuma alular ta warware suka ce hukuncin iri ɗaya da alular ta warware da bata warware da bata warware ba in dai an samu daɗewa tazarar lokaci kawai shi ke akwai wannan magana magana ta biyu kuma suke cewa ya bi ne ala salati kawai zai gina ne akan sallarsa da ta gabata wa ya su yi wa du'ani su sa, ta gyaran sallah ma lam yantafi da wudu amma su ma suka ce kada ya zama alula ta warware ko an daɗe in dai alula ba ta warware ba yanzu kawai yayi ya gyara sallah an fahimta ko wanda malikiya muna da wannan suka ce a ba'adi suka ce ko bayan shekara katilan kai ko yawa to wannan ita ce maganar imamu na mali kuma ita ce da ɗayar maganar da imamu shafi'i da yake kai kuma akwai yahya bin sa'id al-ansari shi ma haka yace imamu lais da auza'i da ibnu hazm da ibnu jami'a sun faɗa haka illa annahu sai da shi ibnu taymiya khassahu bima kana ba'da salam ya ke bai cewa eh ta bayan sallama ce za a yi kamar yadda malikiya suke amma in ta kabaliya ce ita yadda ya ɗau lokaci su ba magana a zo a goya an fahimci wannan ko suka ce da an na naƙula alfasli laisa lahu mun mundabi domin duk wanda ce da kawai ai an daɗe tsakanin gama sallar da kuma su da za a yi na gyaran sallar shi yasa yake sallar ba za ta yi ba ita duk ma da ce da ta haka ba shi da wani abu da zai tantance maka to kamar wani tsaho ne in aka wuce take ɓaci kamar wani tsaho ne kuma in tsaya iya nan ba ta ɓaci ba in ka ce da shi ya gaya ma ka ba shi da dalilin gaya ma sai kamar tsawon ya ne ba ta ɓaci ba kamar tsawon ya ne ta ɓaci an fahimta saboda gane lokacin manzo da aka yi misali ba ma maganar yesu jiran manzo ba ita kanta sallar ta an yi rabi an sa aka ta tattauna wata hasken fita ba aka ce ku dawo su ba ga wannan ma an raba ba da hira zanki da zantuttuka yadda za a gano bakin zaren da cewa wanda suka fita su dawo kuma aka zo aka jera kuma aka tafi an gane ko to sai da suke cewa wannan tantance cewar ga tsawon lokacin bai da wani ma'auni wa qad sallama an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sahiyatan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi sallama da mantuwa wata sallama ya yi magana wa raja'a ya faɗa aka faɗa ce magana da zuwa da ya faɗa ku gaskiya ta suka ce haka ne sai an yi wannan wa fara da minal masjidi har ma an samu fita daga masallaci wa dakala umar manzo ma ya shiga gidansa thumma arafa sannan ya sani fakara da ya fito fa can ma bai cika abin da ya dane min salati na sallar sa wa sajada bi sahwi yi sajada ta gyaran wannan sallar sajada sai ne guda biyu sujada to aka yi haka sai kuma yanzu ku ce da mu wai saboda an samu raba tsakani in aka yi sujada ba sai ba ce mu saboda wannan dalilin za a iya an fahimci bayanin tunda cikin tushen sallar ba kafin a zo ya mata sujada gyaran an samu rabawa kuma an ɗau lokaci an fahimta ko to wannan shi ne abin da wani annahu ma'amur ma'amur wani annahu ma'amurun bi itmami salatihi wa sujudihi wa da lisahu kuma shi mai sallah an umarce shi da ya cika sallarsa kuma an umarce da ya cika sujudarsa ta mantuwa fa wajaba sai zama dole in li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda zamewar faɗan manzo kira da aminci Allah tabbata gare shi man nasiya salati wanda ya manta wata sallah ta ita kanta sallar ɗungurungun aula ma'anna ko bacci ya kwashe shi daga yin sa fa kaffaratuha kankara yuwar ya laifi game da sallar an yi salliya ha ya sallace ta ila da karha da zarar ya tuna sai aka ce da zarar ya tuna yayi an fahimta ko ita kanta sallar ɗin ta duka ba a je ba a yi mantuwa a cikinta ba ya tsabe ba wani abu ya ɗauke ma hankali an banza irin yadda ce wasu wanda suke jinkirin sallah ta kai irin misali sha ɗaya ko sha biyu ɗin nan da ya jana ta ɗirin ɗirin cikin sai ɗuruwa ya manta bai isha ba an gani sai yanzu misali ana nan karatu ya na magana su amurka mata su kai an yi ke ban ma isha ba an fahimta ko kaga wannan abu ne da zai iya yi za ka ce to ka fara yiwuwar ya fada laifi yanzu da ya tuna ita shi shine ka a gurin to idan ita kanta sallah haka za ta fara yin to idan kuma sujjadar cikin ta ita ma idan aka manta ta to idan an tuna ayyo ta an fahimci bayanin to wannan shine abin da sun suka faɗa a game da wannan qultu shi mai sai ce kai wa hadha mazhabun qawi wannan abin da suka tafa kai na da ƙarfi lakin man arada an yahtafa sai ce amma dai mai san idan kewaye wayuwar matsala ko in ba ra'ayinsu ne ku ga a gurin Allah inda dai an samu sabani an gani mai san dai idan fita daga cikin matsala ya ce fajiyo idin sallah kawai ya tafi sallah da azuwa na maganar rigima akan sallah ta yi ko ba ce ba an fahimci bayanin zakka wala ah. zalika wallahu a'lam shi ne na da zai iya haka ko Allah dai shine masa an fahimta to haka malamai suke shiga matsala su fita su shiga su fita su shiga dan dai a samu mafita yace wa amma idan taqala wudu'u amma idan alwalar mai sallah ta warware ba da ma sallama bayan ya gama sallama min salati daga sallar sa annaqisa wacce take tauyayya sakamakon yi mantuwa a cikin ta ba tsanin salat suka ce kawai sallar ta lalace bil ittifaq da haduwar malamai magana ai alwalar wannan daban alwalar wannan daban ba ta taso ba sallah ɗaya ce kan ma a raba ta da wasu alwala daban an fahimci bayan fa in kana sahara an sujudi ba'da salam idan yayi mantuwar yin sallama yin sujudar kai fa in kana ka in zama yayi mantuwa an sujudi daga yin sujudar gyaran sallah ba'da salam bayan sallama da ziyadatin fi salati saboda ƙarin da ya a sallarsa jaza an yasjudaha ita ya halatta mutum isa isallatu wannan sujudin guda biyu na gyaran sallah wa in hasala hadasu ko da an samu wa alwara in dai ba a dace ita dama bayan sallamewa to an gama sallama saboda ita sallamewa tana nuna kamar ka fita ka kai ƙarshe to shi kenan da za ka yi gyara abin zama gyara ita to tunda alwala ta warware ya alwala ka je ka yi gyara wannan ana da na da annahu ma tarhimul lishaitan domin su waɗannan da yake na bayan gama sallah su dama an gaya mana hikimar su turmutsa tsahancin shaidan tila maka kafa cewar bai nasara ba sallah kan ta lalace to ta lalace kama qala ibn taymiya kama da ibn taymiya yake qul ya'ni yatawadda wa yasjudu na nace abinda ibn taymiya ne yake nufi zai iya alwala yi wannan sujud na gyaran sallah wa hada qawiyyun wa muqtadi ita wannan na ganin shi ma na da karfi abin fuskantarwa ne shi ma kuma in intiyadin za a ji ta wancan da ya faɗa fita daga matsala to sai ka sake an fahimta ko wannan ita ce matsala ta uku cikin matsalolin da muka wara yau guda uku shi kuma wannan da muka goya da su ƙari akan waɗancan wanda ba muka yi wanda waɗannan dama ba su faɗo ta wannan salon da muka yi su an fahimta ko to wannan zai ba mu damar a cewa abin da ya shafi su jidan mantuwa mun kara ɗaya da wasu abubuwa muhimmai da galibin Allah da in an kula da su an kiyaye to da wuya a ce a sallah ka samu ala karta da za ka gyara sauran kuma wasu abubuwa masu zurfi da faɗi to ƙara karatu da gobe shi zai sa a cin musu da ku abubuwan da dama ba ma a yi wasu dare in kuma suka faru kai ne mafita to wannan ƙarin karatu ta shi da kuma irin su abin da mai ahalin ya faɗa ya ce wanda yana tsaka da sallah kawai sai ya annabi muhammadu sai sallallahu alaihi wasallam shi ba da yake sallah to ya kenan ya shigo da abin da ba na cikin sallah ba sallar ta yi ko da gyara ko ba gyara an fahimta ko kuma ko kana gefe kana cikin sallar ka sai ka zo ce a ciyan ce alhamdulillah ka ya hamu sallah kada ka ke sallah an gane ko to ya za a yi to duk waɗannan su ba akwai su malamai sun tattar sun tattar duk sun fara to amma ne waɗannan da wanda suka fi zama wa cikin sallar kuma suka yi faruwa kuma an kai ta faman maganganu karfafa da dalilai da suna muka ɗauka muka yi bayani a da kuma a hankali ana ƙara faɗin karatu har za a ci musu a ga abin da ba da su faɗa Allah ya sa mu dace Allah dan za a fara sallah karfe daya idan har azahar ta shiga kafin ɗaya za a iya yin sallah a shiga an yi azahar idan an fito misalin karfe biyar sai su haɗu su jam'in su sallah domin lokacin da asar bai fita ba karfe biyar an fahimta lokacin da manzo yake cewa jam'in wa komai sai tsawonsa lokacin da asar ya shiga daga nan har inuwar komai ta ninka shi sannan kuma ya tabbata cewa idan wani uzuri izo ya gitta ba ganganci ba wani ya zo ya sa aka samu ƙari a kan wannan lokaci da inuwa ta ninka kaso biyu din kamar mu ce din in dai ba a kai ga rana ta faɗi kuma da sauran hasken ta dan biyar da sauran hasken an gane ko za ku iya kusan da ku a lokacin ku jirgin da aka tayi ba wata matsala matsala a ce za a shiga karfe sha ɗaya ba za a fito ba sai karfe shida ana haka misali an fahimta misali da azar da al'adun da an tsunguma su a lokacin da ba a baka dama ka yi ko ba na sa irin wannan gari namu na musulunci hakan ma za ka samu wato ainihin dama. Wadda san dai wannan ne matsalar mai sauƙi ce. kan a shiga sai a zara an kullum kuma sai a zara sannan sai wannan yake cewa ana cikin yin sallah aka yi ruku malam sai ya manta ma'ana neman ya manta ya ce su ba subhana rabbiyal a'la wa hamdi a cikin ruku

an fahimta akwai abubuwa daban-daban wanda ba sai an mutu ba cikin irin wanda muka ba da misali akwai irin su jasu tulistilawa liman zai iya yi sai zama bai ba to ba za su yi yayin da gyaran sallah ba ko kuma zuwa da ake ta kafin buɗe karatun sallah sai mu liman ko yana ce Allahu akbar sai kama karatun sallah sallah sai za ta yi an fahimta ko ko abubuwan da suke wannan da kamar na faɗa mana faɗin karatu shi zai sa kana idan irin waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da su zama rayuwa abubuwan da ba a yi da kuma da ake yi wannan kuma yake cewa malam ya halarta abokur sallah idan ya halarta yaya za a an karar da shi idan ya yi matuwa a cikin tsarin dai dama jagoranci a sallah ana maganar a sa wanda ya fi kowa sanar da samun Allah idan aka samu kankan kan a duba wanda yake fi kowa a sanin sunnar hadisansa bayan suna ƙur'ani ya keri sauran da sanin hadisi a gabatar da shi. idan mutane sun samu kansu kurma zai yi wannan karatun da ba ya kere su sanin suna ya kere su sanin qur'ani su sai su gabatar da shi an fahimta ko amma in haka ba ta yi ba to na magana matsala ku ce sai kun bukur mata ba an fahimta ko sai dai in ka ce min an ji gawo da shi ma ya zo ya bi sallar an idan yanzu yana yin ciko sai wani ya zo ya dori da shi ko to ya za a yi kuna cikin kuma yan manta za ka an fara da kuma ka tunda ka suka shi ko sai ka zungura wuri ko ana ma karwa aka kai shi kansa wanda ba kuma ba an ce idan an ce masa layin ma ba ta aiki ba a fito kwalo kwalo a ga sai ka masa abin nan kai da zai bai ta ko ya rage muku ya cika wannan yake cewa shin farkon zuwa mala'ika jibril farkon zuwa mala'ika jibril ga annabi ya zo cikin siffar mutum ne ko yaya ya zo masa a siffar mutum sanar da shi ikra dan kamar da hadisi yake cewa dan kasamai bayan ya matsa shi ce ya ji matsi wuya, bakan wuya ce da shi ita ke shi ce da shi ikra ce ne bai ikra Kan zaman ita sake dan kasa in ana wadata da kai zai an rubo da shi an fahimta ko a siffar mutum sai a kawo na uku bayan ya tafi shi ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq sai ya kafa sai da da shi ne da yana wannan kalma sabban suna wasu ainihin rawa yana cewa a da shi a da shi ya ga abin da bai taba gani ya ci da bai taɓa ci sa malamai suka ce ba a samun karatu a aha inda da manzo ya tuya a aya biyar ba za ka same shi ba kuma an fahimta ku wata ran ruwan kan wata ran sanyi ran kana cikin daji ya ishe ka sauran kuma kai irin nan ma ka taso da gari da lemo akan keke ka raba hanya ba ka je gwana ba kuma ya faci ko ba ka da kuɗin faci ka ƙara sa kuma principal ce mun sai irin kuma su cike ke ba tashi a can ku zo can ku yi ka ga za ka ba zai kafin da a zaga ba sai dan buga aka an ga cewa take zama in kuma kare da sai je da aka ku shigo ku so ne to to haka tsara ga yi to da haka a wannan tubar ta wato ainihin mutum ya zo masa kuma isa da sakon da aka kuma ita shin ya halatta bayan mutum ya yi addu'a sujjada ta tilawa ya ƙara da neman bukatarsa da ike da ita a gurin Allah ya tabbata a hadisi cewa sanda bawa a isan ya koshinsa a kafa ikon tara lokaci ne da yanayi ne da cikin yanayin da Allah yake karba cikin bawa a halin sujada dalilin da ya zo ce a halin sujada bai ce bani da tilawa an fahimta ko sura ku shi ma zai iya shi in ka zo masu sujada tilawa ka kai tafiyar za ka ka buwa da cewa Allah kuma ga bukata ta kaza kaza yadda na karanta alqur'ani nan yadda na sidda nan ni ma ga bukata babu ne ya halatta a yana da zaɓi idan mutum yana karatu na alkur'ani ya zo kan ayar sujada ya halatta iya sujada ya halatta ya wuce bai ruwan da ɗin sannan ke cewa batun zama da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake salo uku a sallah yaya yake kowanne akwai zaman da ake cewa iqa'a shine mutum ya karfe kafafuwansa biyu zai zama da duwawansa a kan dunduniyoyinsa na hagu da dama mutum ya karfe kafafuwansa dunduniyoyin ya zauna a kai wannan ana yin tsakanin sujjada da sujjada ya halatta a wannan tsakanin sujjada da sujjada banda nan ba a yi akwai kuma zaman da mutum zai shimfiɗe kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta sai ya kafe ta dama wani ana yin sa a zaman tahiyar farko ko a sallah mai a jera kamar asuba ko na kula da za ka yi akwai kuma na uku shi kuma kafarka ta hagu za ta fara kafan kafarka ta dama da ta kafe sannan sai ka zauna a kan koyewan ka hagu wani ana yin ta a tahiyar ƙarshe wanda da ita kawai sallama ba sallah mai raka hudu ana ake yin Kowane da gurin wanda aka hana shi ne zaman rakumi ka fada wannan kafa ka fada wannan kafa bayan ka kakkafe su ka zo na kan tuwawun wanka duka ne ka bar ma tsakiya wannan babu an hana ne an fahimta raka'a raka a a sallar ta ta isha'i kenan limaminsa da ike bi ya karanta wannan raka a ta karatun karatunta fatiha kawai kuma a buɗe ko amma kai da ka zo yanzu ne ka samu raka'a ita ce farkon sallar domin kabbarar da kai sun da za ka shiga ai ta harama ta farawa ce ita kuma ka ba harama a farkon sallah take kasance to da ko wannan raka'ar da kai da limami ta farkon ka me yasa karatun da ya zama a boye kuma fatiha kawai biyayya da aka ce kai wa limami an bautar da kai da kabi liman a cikin da ka same shi cikin yanayin da yake to so da ka sai ka ɗauka da sauran ka a nawa raka raka'a ta biyu a sallar isha'i ya ake yin fatiha da sura kuma a bayyana sai ka yi sai ka hada da watan da ka kama da liman kayi. biyu biyun ƙarshe na sallar isha'i ya ake yin su fatiha fatiha ake kuma da aboye sai ka yi haka kama gama sallah an fahimta wasu ne daga cikin malamai suke da fahimtar cewa a abin da aka yi baka nan za ka ramu yadda aka yi shi fan da makka akwai masu wannan fahimta to amma da baya da baya ke in ka ce wannan zaka da ka samu da liman ai tun da karatun da da a boye ne kuma ha kawai to kai ta karshen ka ce yanzu ne za ka yi farkon an fahimta ko kaga da baya da baya ke to akwai wanda suke da wannan fahimta amma malamu suka ce ba fahimta ba ce saboda inda za a yi haka to sai ke da sai ka gama warwarwar kai bayan sai kuma ka kabara harama inda ka ce wacce da kai kafin ka bude ban ba ta harama ita dai ta harama a farkon sallah take ka to ka da kabar da kai ta farko ta harama ce amma raka'a ba ta farko ba ce kai kabara harama kuma kai a karshe an fahimta ko ta tuto ba ne abin da to amma wanda ya tsinci kansa ina yi shi ne karatun su ya kai kai abin da nake fara inda za ka fahimtar da shi fahimci abin da ya fi zama da da ya masa an sami shi in baka iya ba to ba shi da wani ɗan karatun da ke kafin ya kai gaba da inda yana ƙara karatun da kanku zai zo gurin da zai da cutu an dai ana ana kwakiya da Allah dai amsa sama an gane ko gaskiyar cewa idan an kashe tsaka za a samu lada mutum za a bashi lada ɗari amma ya kiyaye kar jelarsa ta fita ba ana aka kwakya ne abin da ya tabbata a hadisi manzo ce idan kun ga tsaka ku kashe su tana da illa tana da guba tana da dafi da ka manzo ce a kashe kuma ya tabbata cewa in ka dace ta dukkan farar ɗaya ta mutu ladan da za ka samu ya fi da kanana da duka tana da dafi akwai wanda ita ba mu labari ina da na bagaya gaya ma wata rana mun je a madina sanda muna makaranta mun saba don ranar laraba da yake ce ranar ƙarshe a tsarin karatun saudiya daga asabar ake zuwa laraba alhamis juma'a a don ran laraba idan muka zama karatun jami'a da yamma za mu tafi gidan da ibrahim jalo lokacin bai ma zama daktar ba za mu je mai karatu tun daga bayan da aka har zuwa isha'i idan mu tashi mai magarba mu dawo mu zo mu kuma yi to idan aka yi isha'i muka dawo abinci za a ci sai kowa ya koma cikin jami'a shi ko dama yana wajen jami'a da iya sai wata rana ya fito da abinci sai aka ɗan ɗora a kantar da tafan da suke can ƙashen aka ce to abincin nan kan mu gama ma ya ɗan sha ɗin ko sai aka hangi tsaka ta ta zurrur ta jikin wannan kanta ta nufi gurin sai ɗaya daga cikin sai ce ana gafa ta malam ga tsaka tana ta gurin abincin mu sai ta sai ta sai ta ta malaman ta za ta ci irin da yadda ta a ah, ai ba zaka rabar da ta ba to ina da shi ba daga to me ina sai ce ai akwai wani bawan Allah shi wanda yake wannan magana dan mai duguri a tare shi abokan kiyaye. sai ke cewa ai akwai wani bawan Allah da yake ga musu cewa irin zaman nan da ake na wato ainihin wajen gida tsakanin makoci da makoci a tashi a je a yi sallah a dawo zuwa zama kan tabarma da aka wata rana wasu sun tashi da kan tabarma ɗaya ya dawo izaura to akwai duhu zaman da zai aka ji yayi ƙara wani abu ya cije shi sai aka rutu da aka haska sai aka ce zauna a kanta hatta mutu daga zaman da ya kanta shi kuma da aka haska shi jini ta hanci ta baki to ana za mu tamanin ta yi mutu wannan mu ma aka zo ana jini ta hanci ta baki ai abu ya lalace sai ce to ku ɗauko mana tuwon sai muka sauke tuwon ba ta wuce da daidai ta zaka sannan na biyu akwai wanda na faɗi cewar hadisin ana kashe tsaka sai ka dawo ana ta ce ai su maganin ne ta ce ya kuka gane suka ce akwai yara guda biyu ƴaƴan wata mata ta saba tana da irin butan nan mai hita a ciki ta dafa ruwa to da ko da daddare ta ta cika ta da ruwa da gari ya waye ko ta kunna lokacin da nefa ba irin yanzu ba sai kawai ta ta kunna ta huta da sai ta yi aikin ɗebo ruwa daga baya ta to a shirar nan da ta zuba ruwa aka ta zo garin bibe-bibe ta bakin wato hutar ta fada ciki kawai ta ta kunna abin da ta yi shayi ta zuba wa yara ta su da za su makaranta aka ba su suka sha da zuwa makaranta sai kowannen da ya rike ciki su cikin su ciwo ke cikin su ciwo su kuma ai ko tara ba a fitar ba a cikin tona ba. da yau kwanciyo da gida a cikin su shayin ko su sai asibiti asibiti suka ce lalle yaran nan sun ci guba cikin an makaranta ba ma abin da aka ba ko tara ba aka caja su da iyayen saboda babu su ke bai wa Allah mai suka bayar a shayi akwai sauran da aka ci da da Allah a zuwa da shi dan ko buda ka tuhu da ana zuwa da aka buda ta ka san da da bankiyar wannan kasa a ci da su yaran ba su fara ba da ko buda ya kai cikin wato kamus na larabci za ka ce za ka dace dabbatun tamma dabba ce mai goma haka za ka ana shi ƙasa sama da inda ana da haɗari kuma akwai lada an kashe ko ba lada ai ta a kashe don dai ta fada an gane ko inda ta takalmi kasa sa ka ta lafiya inda sun za kasa ta ka abin dai da ake so ka kashe a shi ta kare wannan eh? kana da za a baka na amma ɗari ne ko ya fi ɗari wannan ba wani wannan ta ƙarshen karanta wata kila ko za su gane To wannan shine abin da ya shafi tambayoyi mu na dangane da abin da ya shafi ai mun gaba ko da haka akwai da lada ba san kashe ba kuma an tashi ko da ta kare ko ka ta kare kai ka kashe inda da ta kare ladan kai na eh wannan ba ta matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik